Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na ah, malam zamu so mu ji yaya suna. Sunana Salihu Habibu Bunkure yankin Kura a yankin Kano. Na ah, malam Salihu zaka ga zaka iya gaya ma al'umma me dalilin fitowar ku? To alhamdulillah wannan dalili a bayyane yake amma dai a takaice mun fito ne don tausayawa 'yan uwanmu Falastinawa da suke a can ƙasar Falastinu wanda a kwace masa garuruwa da dukiyar da ƙasashen su ake kwarasa ake kai su ake zalunta su amma duniya ta ƙin komai an zuba ido kawai. To kamar yadda za ka ga wasu al'umma suna ganin cewa wannan al'amarin ya shafi iyayen shi'a ne to wani kira za ka yi a gare su? Ina lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ai wannan al'amari ya fi ƙarfin dan shi'a. Ko da kai arne ne su ba mutane ba ne? kuma dai kuma su musulmi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musulmi ɗaya ina bango duniya na gabar ɗaya ina na yamma in ga isa mana yamma na gabar bai ci ba bai ji ba to ba tare da mu kaga wannan ba abin na shi'a ba abin na musulunci gaba ɗaya kawai ko ba kawai masallaci mai daraja ta uku a can yake kuma sa ƙoƙarin kare shi kuma na addiran musu shi kuma nan su waye masallacin ko ne shi ne su kadai masallaci na kowa da kowa ne kawai wannan a take kenan insha Allah malam Salo muna godiya to to ina godiya Allah taimaka